Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a assalamu alaikum bar kamar sake saura da ku a shirinmu na hantsi yau ranar Lahadi 21 ga watan Janairun shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Rundunar 'yan sandan Najeriya shiyar jihar Kaduna ta ce ta kubatar da wasu turawan Amurka biyu da na da biyu da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su tun ranar Talata. 'Yan sandan sun ce an kama turawan ne akan hanyar jere zuwa kwai da ke karamar hukumar ku jihar Kaduna. jaridar Vanguard ta Najeriya ta rawaito cewa 'yan bindigar sun kashe wasu 'yan sandan Najeriya biyu da ke baiwa turawan kariya. Garkuwa da mutane akan hanyar Kaduna zuwa Abuja don neman kuɗin fansa ba sabon abu ba ne. An yi garkuwa da wasu 'yan ƙasar Jamus a yankin a cikin watan Fabrairun shekarar ta gabata, kafin daga bisani a sake su. a shekara ta 2016 ne a kama jami'an diflomasiyya kuma wato jami'in diflomasiyya kuma tsohon shugaban rundunar sojan ƙasa na ƙasar salio Nelson Williams wanda 'yan bindigar suka rike shi har na tsawon kwanaki biyar kafin su sake shi. Kwamishinan 'yan sandan jihar Jigawa a jihar Kaduna Agiyole Abe ya ce rundunar 'yan sandan ta kama mutum guda da ake zargin shi da alaka da garkuwa da mutanen. ya kuma ce da safiyar jiya asabar aka saki turawan biyo bayan wani gagarumin bincike da 'yan sandan suka yi 'yan majalisar dokokin amurka na jam'iyyar democrat da republican da ke ci gaba da ganin laifin na ci da ganin laifin juna yayin da aka kawo ƙarshen ranar farko a halin da aka kai ga rufe wasu ma'aikatan gwamnatin amurka sun cin majituwa akan wasu batutuwa kalilan amma suna ci gaba da takaddama akan samar da sauyi a dokokin shige da fice a jiya asabar shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai mitch mcconnell ya ce ya shirya sake gudanar da kada a ranar litinin da karfe ɗaya na dare kan sabon kasafin kuɗin da zai iya dawo da harkokin gwamnati zuwa ranar takwas ga watan fabrairu kuri'ar da za a kada za ta matsa lamba ga 'yan majalisun jam'iyyar democrat kan su amince da yarjejeniya ko a fuskanci sake rufe ayyukan gwamnati a karo na biyu. kudaden gudanar da gwamnati sun kare tun karfe goma sha biyu rana asabar wanda hakan ya haddasa rufe wasu harkokin gwamnati marasa muhimmanci sosai to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc magajin garin birnin new york na amurka bill de blasio ya ce masu zanga-zanga sama da dubu ɗari da ashirin ne suka halarci gangamin neman 'yancin mata a unguwar manhattan yayin da sauran dubban mutane kuma suka yi zanga-zangar a sauran biranen a faɗin ƙasar. Ranar gangamin mata na wannan shekarar ya zo daidai da zagayowar hawan shugaban Amurka Donald Trump bisa gadon mulki. Kuma yawancin mutanen da suka gudanar da zanga-zangar jiya Asabar sun nuna ɓacin ransu da Donald Trump a saƙonnin da suke ɗauke da su ta kwalaye da kuma ta tufafinsu. Matan sun haɗu ne domin kira ga baiwa mata 'yanci daidai da na maza. ta fuskar biyan albashi da kuma harkokin kiwon lafiya sun kuma yi Allah wani da yawan sanyin lalata da mata a Latilas da kuma karfafa mata gwiwa su tsaya takarar siyasa. Haka kuma gangamin ya taɓo batutuwa da suka haɗa da nuna bambancin launin fata da takaita mallakar bindiga wato da kare baƙi. mataimakin shugaban amurka mike pence ya yi alkawarin cewa amurka za ta ci gaba da baiwa ƙasar masar goyon baya a yakin da take da ta'addanci da yake magana da manema labarai bayan tattaunawa da shugaban masar abdul fatah el sisi pence ya ce amurka na tsaye kafaɗa da kafaɗa da masar game da batun ta'addanci da tsaro Ƙasar masar dai na fama da matsalolin tsaro masu yawa ciki har da hararen da suke fuskanta daga ƙungiyar isis a arewacin yankin Sinai. Shugaba lcc ya ce sun tattauna hanyoyin da za a bi wajen kawar da ta'addanci a ƙasar. Pence ya da zango a Masar ƙasar farko da ya fara zuwa a ziyarar farko da ya kai gabas ta tsakiya, wadda ta haɗa da zuwa da Jordan da Isra'ila, wadda ita ce ziyarar farko da wani babban jami'in Amurka ya kai yankin tun bayan da shugaba Donald Trump ya bayyana cewa Amurka za ta ɗauki birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. 'yan bindiga akalla hudu ne suka kai wani otal da ke birnin kabul na afghanistan hari da yammacin jiya asabar kuma rahotanni na cewa an kashe 'yan bindiga biyu ko mutane akalla shida sun samu rauni jama'ai sun ce sojojin afghanistan sun zagaye otal ɗin inda wasu shaidun gani da ido suka sanar da cewa sun ji karan harbe-harbe daga cikin ginin nan take dai babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin harin. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu aromu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Masu sharhi suka ce har yanzu da tazara sosai tsakanin masu hannu da shuni a arewacin Najeriya da takwarorinsu a kudancin ƙasar wajen zuba jari ko tallafa harkokin ilimi. Watakil ganin haka ko kuma ƙara fahimtar muhimmancin ilimi ga ci gaban al'umma suka sa jama'ar masarautar yankin Argungu a jihar Kebbi ƙarƙashin ƙungiyar da ake kira Kantan Kabawa Education Forum suka tara kudade fiye da naira miliyan 140 a farkon watan nan wadda suka yi da zimmar bunƙasa harkokin ilmi a yankin. Maryam ta Muhammad ta halarci bikin ga kuma ci gaban rahoton da ta aiko mana. Gudunmuwar mafi tsoka ta fito ne daga gwamnatin jiha da kuma babban mai kaddamar da gidoniyar Alhaji Aminu Alhassan Dantata da suka bayar da gudunmuwar miliyan ashirin ashirin kowannensu. sai ciro mankabi alhaji ibrahim muhammadu mera kabirun arne kamba da suka bayar da miliyan goma goma su. kazalika sanata mai wakiltar kabi ta arewa Dr. Yahya Abdullahi, 'yan majalisar wakilai ta tarayya da suka fito daga yankin Alhaji Bello Magajin Rafi da 'yan tagwaye Dr. Hussaini Suleiman Zango suka bayar da miliyan biyar biyar kowannensu. Da yake jawabi a wajen taron gwamnan jihar Kebbi Alhaji Abubakar Atiku Bagudu wanda shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jiha Jarman Kabi Alhaji Suleiman Argungu ya wakilta ya kada baki yana mai cewa. sanin kowa ne da cewa wannan gwamnati lokacin da ta zo abin farko da ta ba mahimmanci shine sha'anin ilimi saboda gwamnati ta yi la'akari da cewa irin ta yawan ilimi ya yi na cewa wasu malamai ma da ke akwai basu ansa sunansu na malamai ba makarantun nan su ma suna ne wanda alhamdulillahi shekara biyu da rabi da suka wuce gwamnatin wannan jiha a ƙarƙashin jagorancin sanata abubakar atiku ba gudu kusan dukkan makarantun da muke da su na primary school da junior secondary school na mazaɓin kansula 255 an zaɓi makarantun ne waɗanda aka gina sababbin azuzuwa kuma aka gyara wasu tsofaffin azuzuwa domin ya kasance an inganta waɗannan makarantun ne haka zalika secondary school ɗinmu da kuma manyan makarantun ne da muke da su dukansu babu wadda aka bari a baya wanda duk ya zagaya a jihar nan a ƙananan hukumomin nan zai ga irin hikima da kuma abubuwa waɗanda gwamnatin nan ta yi da bunƙasa ilimi tare da biyan kuɗi makarantar yara masu ƙara secondary school na nekon da waye da kuma tallafa ma duk wasu yara da ke babban makaranta ta gaba ga secondary school waɗanda ke cikin jiha da waɗanda ke wajen jiha da waɗanda ke ƙasashen waje da yake wannan wuri ne na neman gudunmawa a madadin gwamnatin jihar kebbi mai girma gwamna da gwamnatin shi sun ba da kuɗi naira miliyan ashirin ni kuma a karan kaina na zama na ɗan gida a madadin ni kaina da german kai foundation na ba da gudunmawa na miliyan biyu abinda mai girma gwamnati ya kara kira kuma ya mai martaba da sarki da kuma 'yan kwamiti sun sani cewa a yi kokari ya kasance duk abin da aka samu da duk wani abu da aka ganin kuma gwamnati za ta iya yi ko ana buƙatar ta yi gwamnati a shirye take daga da cewa an bunƙasa ilimi domin yaranmu matasa ya kasance sun samu ilimi ingantacce domin ya kasance nan gaba muna da shugabanni na gari waɗanda yake sun bare a kowane fanni da ya kamata su bare. A jawabinsa a wajen taron mai martaba sarkin kabin argungu Alhaji samaila Muhammadu Mera ya bayyana farin cikinsa ga gwamnatin jiha da babban mai kaddamarwa da kuma ilahiran jama'a da suka halarci taron. Ya zan wajibi mai godiya ga alamarkin sarki mai kowa da komai wanda ya nufa cikin ikon shi da dai shi muka karɓi shawara daga wasu muhimman 'yan ƙasar nan kan wannan al'amari kuma aka zauna tare aka yi matsaya na cewa ya kamata ya wani wanda manufa da yardar Allah yau ta gabata kuma cikin yardar shi kamar da aka ji an tara kuɗi kusan miliyan 140 mun gode wa Allah mun gode wa jama'a masoya da yan uwa wanda suka yi makaranci suka rufa mana asiri suka tallafa mana muna roƙon wungi Allah ya ba ku guda gudan kula da wanda ya alƙawari ga wanda ya bada ilimi falala ta bada ilimi ba ta da iyaka wanda duk ya santa zai yi kwaɗayin ya sa hannu da koda da mene yaro guda karonka ya kai ga inganta rayuwar ta hanyar ilimi har abada abin da ya taba da wanda ya taba wannan har duniya ta rashi kaso ne wanda zai iska mutum duk inda ya ina roƙon ubangiji Allah madaukakin sarki shugabanni da mabiya wa'inda suka zo nan suka ba ta su gudunmuwa da wa'inda suka aiko Allah ya ba da wannan lada gare mu gabata. Shi ma da yake gabatar da jawabinsa gwamnan jihar Doso daga jamhuriyar Nijar Alhaji Usman Musa ya gode wa jihar Kebbin Najeriya game da karfafa haɗin kai da ke tsakanin al'ummomi da ke kan iyakar Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. A rayuwa ta wannan nazari, na dubi ko wasiƙa aka aiko mana daga Najeriya sai mun je mu buɗi 'yan sakandare masu koyar da Ingilishi su karanta shi, kuma da ma a same su. to nan ma kuma wasiƙa yan yota da faransi shi ma ana samun tikas shine mun ka za mu gani eh, mu tattauna da gwamnan jihar kabi kamar wajen tsakanin kano da ita da zandar sun yi irin wannan abubuwa nyamai kuma da katsina yana tsammani su ma sun yi shi da yamai domin kuma nan gashi zuri'a guda dangi guda eh, al'ada guda to kamata ya wajen makarantun nan mu yi nazari in tana yiwu zamanto can an buɗe makaranta wadda za a koya ingilishi musamman da faranshi uh, tun firamare har ya kai eh, university ma in allah bar a nan kabi kuma inda hali shi kuma har yanzu mu samu a buɗe guda wadda za mu iya aiko 'yan makarantar mu na Nijar su zo su koya ingilishi nan kamar yadda waɗanda suke yi su kuma nan 'yan Najeriya suka je can su kuma za su koya ingilishi da faranshi eh, yadda ya kamata. mai girma gwamnan doso kenan daga jamhuriyar niger maryam ato muhammad murya amurka daga birnin kebe nigeria Yayin da kabawa suke kishi da neman ganin ci gaban ilimi a yankin su shugaban kungiyar iyaye da malamai na makarantar sakandaren gwamnati ta ‘yan mata da ta je kaka dawo da ke funtuwa a jihar Katsina Alhaji Rayyani sulai ya koka kan halin ko in kula da galibin iyaye da ‘ya'yansu suke karatu a makarantar suke nunawa game da ilimin ‘ya'yan nasu. Shugaban ya furta haka ne a taron kungiyar wadda cikin iyaye fiye da dubu goma mutum goma sha bakwai ne kawai suka halarci wannan taro ga rahoto da Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana. an yi sanarwa a masallatai an yi sanarwa a gidajen rediyo an tura a makarantun islamiyya a ce 'ya'ya dubu goma sha uku a nan makaranta amma iyayen yara su goma sha bakwai sauran mu nan duk malamai ne mun yi kan mu adalci muna son 'ya'yan mu su karatun nan wannan ya nuna cewa ba mu da kishi gwamnati tana kashe makudan kuɗi kan harkar ilimi amma mu mun ɗauki abin ɗaukar sa kai na kashi amma abin da muka iya shine a soki gwamnati nan muka yi auki wannan gwamnatin da ta zo ta ce ba za ta biya ma kowa jarabawa ba sai wanda ya ci qualifying exam aka kama zaginta ba a ci gaba da biya ba an samu cin jarabawa wajen kashi hamsin da shida yanzu suke cin jarabawa a jihar kuma sannan gwamnati ta samo da tsari cewa duk mahaifin da ya biya ma shi ko ɗan shi kuma kuɗin jarabawa ya ci jarabawa daga baya gwamnati tana mai da kuma gwamnatin nan ta maida to me laifin gwamnati ga malamai an ba ku ga azuzuwa an yi ga komi an bada amma an kira ka taro na iyayen yara baka zo ba Allah ya sawa muryar shugaban kungiyar iyaye da malamai kenan na makarantar ka dawo ta yan mata da ke a garin Puntuwa Alhaji Rayana Sule Alhaji Rayana Sule ya bayyana irin matsalolin da suke addabar wannan makaranta. Ga matsalolin wanda ciwo ne wanda ya shafi kowace makaranta. Na ɗaya zuwan yara makaranta a makare kuma har da fashin ma zuwa makarantar. Alhaji Rabiu Isa ya yi bayanin irin yadda iyaye suke ko in kula da karatun 'ya'yansu kuma hanyoyin da za a bi domin wallaure waɗannan matsaloli da suke addabar wannan makaranta. Haka kuma muna buƙatar ku ba mu bayanai shin wani hanyoyi za mu bi domin kawo ƙarshen ƙarshen wannan matsaloli. Haji Ibrahim Dan Juma Malumfashi shine daraktan kula da ilimi na shiyar funtuwa shi ma yayi nashi bayanin kamar haka a dangane da yadda iyaye ba su ko in kula da karatun na yaran su. Eh, kai ma kan kashe shaida in ka kula manyan da muke da su a huntuwa in ba su zo ba za ka ga akwai wakilan su. Kuma makarantar nan muna da ɗalibai dubu goma sha uku hada ɗari biyar 'yan mata duka waɗanda suka zo ba su taka kara suka karya ba. idan ko ba komai mutum goma sha bakwai ne ka gani a nan gurin cikin mutum dubu dubu goma sha uku to saboda Allah ni dai a gani na duk kiran da za a yi waɗannan ƙungiyar iyaye da malaman makaranta sun yi sai dai ni ina kira ga iyaye in ma dama suna godiya da. to babu shakka ya zama wajibi gare su su zo su haɗa kai su a matsayin su na iyaye ai ka gane nan ni tun kare bakwai nake nan gurin mm. ni ne wakilin gwamnati saboda jin daɗin za su haɗa kai za su yi wani abu wanda zai taimaka musu ba wai gwamnati ba za su taimaka ba kansu za su taimaka saboda ai ilimi wajibi ne ga ɗaya ilimin baya ilmantar da ɗanshi. malam salisu tasu'u wani shahararren malamin addinin islama ne amma mu san ciwon kanmu ba bayan ko amana da Allah tabaraka ta'ala ya dora mana malaman nan ba su Allah zai tambaya ba mu iyayen mu ne Allah zai tambaya sallallahu alaihi wasallam ya gaba da cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yanzu misali in ba da misali malaman a da ke koyar da addini da yau za su ce kai ƴaƴan mu kadai za mu koya kowa zai koya ma ɗan. lahira Allah ba zai tarta kowane malami me yasa kai karatu ba koyar da 'ya'yan mutane ba kai dai uban kai Allah zai tambaya to sai Allah ya mana sa'a ya hore mana malamai ka tafi harka ka ka dauko yaron ka kawo wajen malami ya koya mashi to amma abun bakin ciki mun ga abin da ya faru yau an kira iyayen yara Allah kalla ka aje su dubu biyar ma misali ka kaga ninki kenan misali mun baro to a cewa iyaka mutum sha shida kawai su suka zo a wannan Alhaji Faruk Ibrahim Tsiga shi ma wani uba ne a wannan makaranta wallahi abin da ya kara ja hankali na tada hankali shine rashin zuwan iyaye manna muhimmanci yadda naga an bada talla a rediyoyin nan duka na federal da na nagarta wadda ta kusa da mu nan. Hafsat Yusuf ce a wannan makaranta ta ba da shawara kamar haka. Daga karfe takwas ya kamata a fara taron latti saboda yanayin tafiya da su yi a ƙasa da kuma yanayin abun hawa da safe. Malam Suleiman Shehu Maska wani tsohon shugaban makarantar Jaikadawa na gwamnati da ke Afuntuwa ya ba da tashi shawara. Ina ji wanda suke garin nan musamman wanda suke kan Zaria Road za su zama shaida cewa an yi wani principal a garin nan da ya shiga ya riƙe makarantar makarantarsa kana fitowa sallah asuba da masallaci za ka ɗaliban cikin duhun asuba sun kamo hanyar makaranta an yi haka ko ba a yi ba tambaya ta shine dokokin makaranta za mu lankwasa don su accommodation ɗalibai ko ko ɗaliban za mu lankwasa don su bi dokokin makaranta su samu tarbiyyar da ake malam muhammad mai ganji shi ma ya yi bayani za ka ce misalin ƙarfe takwas shi mutanen karkara mutanen mu da muke can waje kan da alakarin su rogeyanti gaskiya suna tafiya a ƙasa mun ba abun hawa gare mu ba na ɗaya na biyu kuma da alam suka rogeyanti ta na kan su samu abun hawa nan gaskiya da aiki tana mu ne su muke can mai mu kayan suna kuma an ce nan karfe takwas za a sa Tijjani Garba yana ɗaya daga cikin iyaye. A ya kamata a tsaya kan wannan dokar da gwamnati ta bada cewa karfe takwas karfe biyar. Wanda ɗan ɗaya shi bata zo makaranta ba bayan karfe takwas. To gaskiya za ta zo su iska an kulle gate saboda haka ta koma gida idan babanta yana so ya dawo da ita to sai ya zo ya dauki alkawari cewa zai rika barin ɗiyar shi tana zuwa kafin karya takwas. Zaradin Sani tuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A cikin shirin nan na makon jiya baki ɗaya mun mai da hankali ne kan batun almajiranci da yadda halin karatunsu a yau yake ƙara jawo fargaba kan irin makomarsu. Ganin masana suna zargin galibin dakarun ƙungiyoyin mayakan sa kai a Najeriya akasarin mayakan nasu daga rukunin almajiran suka fito. Amma wani malami kuma ɗalibin digirgir a jami'ar jihar Taraba Malam Usman Bakari daga makarantar tsangaye ya fara karatu kuma ga inda Allah ya kai shi a yau. Ya zanta da wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kona kan ra'ayinsa game da almajiranci a yau da kuma yadda shi ya yi nasa karatu. To, na wani zarin ɗin gaskiyan al'amari kowane mutum da yadda yake kallon al'amura. Wani iyayen kan kalli wannan tsarin ɗin fuskoki daban-daban misali wasu sukan kalle shi kwance yanayi na yau ka ɗauki mataki wurin tarbiyyantar da yaro ka ba shi abinci ka ba shi wurin kwanciya ka ainihin kula da shi wa'insu ba damunsu ba ne wannan sun fi so wani a can gefe ya je musu wa'annan ayyukan ɗin a nan suke dogiya kwance wa'insu a nan suka tsaya kwance abin da wa'insu suke bukata kenan wa'insu kuma suna ganin cewa a'a mu karatun allon nan ya fi mana don a ce yaronmu ya tafi islamiyya ko ya tafi makarantar boko a wuri misali idan islamiyya ne za ka samu yawanci eh, kungiyoyin izala su suke da islamiyoyi to wayanda ba su da aƙida ta izala sai ga cewa su ba sa son irin wayannan makarantun din sun fi su kai su eh, ainihin makarantun allo inda su samu yan uwansu a ba su eh, tarbiyya yadda suke bukata to wayansu kuma suna ganin cewa a'a mu akan mu sa yaran mu a makarantun boko gundo mun tura su sun je sun yi karatun allo su koyi wahalar rayuwa za su iya haƙuri da duk yadda suka samu kansu a ciki to wani su iyayen ina ganin dalilin da yasa suke dogewa kenan akan irin eh, wayannan abubuwan din ko da an ce musu su dawo su sa yaran a makarantun boko ba sa bukata ku dawo ku sa su a islamiyya ba sa bukata domin gudun irin wayannan ɗawainiya na yau da gobe da ake ciki. to akwai wasu da suke ganin kamar wa'annan iyaye gudun wato nauyin daukan ciyarwa suturtawa da dai kula shi suke gudu suke bayan ga makarantu kusa da su banda ma islamiyyan akwai malamai zaunannu kusa da su amma sun fi son su rinka aika 'ya'yansu nesa da su hmm. eh kamar yadda muka tattauna al'amarin haka yake kowa da yadda yake tunani ni misali na yi karatun allo lokaci da na yi karatun allo ba wai wani ba ne tura ni dole dole ba iyaye na ne suka tura ni dole dole ni da na gan cewa abokanai na suna tafiya wannan karatun din na ga cewa to me zai hana ni tafiya sai na ce to ni ma zan tafi na je na samu iyaye na ce to ga hali da ake ciki abokanai na suna tafiyan karatu ni ma ina son tafi suka ce to shikenan na ɗauki hanya na tafi wannan karatun din kuma gaskiya al'amari yadda muka je muka samu tsarin karatun din tsari ne mai kyau wadda muka samu wadda ina ganin a wannan zamani din makarantu ɗaɗɗe ne kawai za su iya samun irin wannan tsarin din domin eh, malami da ya karantar da mu malam eh, musa haruna a nan cikin garin lau ƙwarai da gaske wannan malamin din ya lura da mu sosai ya kula da ayyukan mu sosai akwai wasu maluma a cikin gari wanda suke zuwa su taimake shi wajen tarbiyyar mu ƙwarai da gaske wani abubuwan su yi mana tasiri tsari da ya bi shi a wancan lokacin ɗin tsari ne wadda dole sai ka tafi makarantar eh, abun na makarantar boko bi ma'ana primary school dole ne idan baka je ba shi malami ne a wurin zai je duba idan baka je ba za a yi ma hukunci dole ne kowane sati za a yi za a dubi tsafta yadda kowa yake na almajiran gaba daya eh, wasu irin kayayyaki dalibai eh, suke sawa ya suke datti suke suwa masu sakarkwance wasu matakai za a dauka duk ya yi iya kokarin sa ya ga cewa ya magance irin wannan yakan samu lokacin musamman ya tara mu yi ta gaya mana yadda rayuwar duniya take yadda shi ya yi karatu yadda aka yi karatu a gidansu da kuma wasu abubuwa makamantan haka kuma bayan haka akwai littattafai da ake karantar da mu su kawa'idi su ishmawi su iziya su tauhidi da su sira da wasu littattafai makamantan haka koyon larabci duk a wancan lokacin din an yi iya kokari cewa an sa mana lokaci na musamman ana koya mana irin wayannan abubuwan wadda a wannan zamanin din idan ka duba makaranti kaɗan ne suke da wannan tsarin din mu muna da rijista mutane da wurare daban-daban mutane daga adamawa state mutane daga borno state mutane daga nan cikin jiha mutane daga gombe state duk mukan haɗu wuri ɗaya kowa da rijistarsa don a yau ni malamin jami'a mataki na ƙarshe na karatu nake a kai ta jami'a wato digiri na uku kuma tarbiyya da aka ba mu tun wancan lokacin da yake jikina bai bar ni ba har yanzu mukan sa ido mukan sa hankali sosai akan wannan so na ga yana da tasiri kwarai da gaske mu abin da aka yi mana eh, ba kamar yadda waɗansu maluma su nan ba sa kula da irin waɗannan ba san almajiri da ya tafi bai dawo ba ba san ya yake ba ba san yaya makarantar boko yana zuwan karatun allo babu a ba san ya wani mataki za mu bi mu gyara tafsiri na karatu da muke karantar da yara ko mu gyara tajwidi na karatu da muke karantar da yara duk waɗansu maluman din ba damuwarsu bane wannan waɗansu sukan yi amfani da yaran ne su wajen neman kuɗin su da wasu abubuwa makamantan haka wannan shi ne abin da zan iya faɗa eh kamar batun ciyarwa ba wancan makaranta da kuka fara na na'am eh, eh gaskiya al'amari malamin mu ya iya kokarin sa a wancan lokacin ne lokacin da muka zuba mu da yawa yakan ciyar da mu a gidansa abinci sau uku da safe da rana da dare da safe da rana da dare to da muka fara yin yawa mun kai wurin irin hamsin arba'in ba zai iya daukan ɗawainiyar ah, ciyar da mu gaba ɗaya ba to amma a lokacin din ya zaɓi wayansu a dinga sa musu abinci a gida kamar manyan almajirai amma wayansu wanda ba zai iya ba ya ce za su iya fitan waje su je su nemi abin da za su iya ci idan suka samu sai su dawo to gaskiya a wannan tsarin yake ko a wannan tsarin ya samu don abinci ma ba kowane iri za ka nema ba ko ba kowane iri aka sa ka ci ba don ya gaya mana abincin din wani iri za misali idan mutum ya samu wanda bai fara lalacewa ba da sauransu ya gaya mana duk irin abincin da ya kamata mu yi la'akari da su a wancan lokacin ne sai dai abin za mu gaya masa Allah ya saka masa da alkhairi ah, akwai wannan sabon shiri wadda gwamnatin tarayya da haɗin gwiwar wasu jihohi ta kaddamar na makarantun almajiri inda aka haɗa karatun boko da kuma na alkur'ani a ah, wannan musamman a jihar mu ta taraba ta fara nuna tasiri kwarai da yadda yaran suke haɓaka sani na boko da kuma na ƙur'ani a menene shawara da za ka bayar na yadda za a yi a faɗaɗa don a nan jiya ga baki ɗaya makarantun guda biyu ne ya za a ƙara yawan wa'annan makarantu na'am a tsarin na da sauki a duk abin da za a yi yana da kyau a nemi masana masana ta bangaren su karatun allo da masana ta bangaren karatun boko masana ta bangaren karatun allo su suka san me suke fuskanta me ya kamata a yi musu domin a ci gaba da wannan tsarin din idan ka dubi abun lunguna-lunguna ko sako-sako da yawa a cikin garuruwa za ka samu cewa akwai irin wa'in karatun ne gasa idan gwamnati za ta iya ɗaukan nauyin shi malami ta gina ma ɗalibai inda za su zanna a ɗauki nauyin karatun dubi waɗanda za su karantar da su musamman a tsari da su suke bukata na gani idan aka bi wannan tsarin ɗin za a iya ci gaba da wannan tsari da gwamnatin tarayya ta kawo mana kamar inda ka faɗa akwai ci gaba mukan gani a wani surare hakan yake akwai ci gaba eh, an gina wa almajirai abin nan eh, gini an sa musu wuta a ciki eh, sukan yi karatu a kashin lantarki da sauransu wadda da an ka duba almajirai sukan tafi ne su je su nemo kirare su zo su zanna a gindin bagaji da sauransu wadda ka san eh, illan abun nan zafi a jiki da kuma illan hayaki a idanu da sauransu a wannan zamani kamar da ka faɗa eh, akwai ɗan ci gaba kwarai da gaske a wannan tsarin din idan gwamnati tare tana son a ci gaba to dole sai sun sa hannu wayanda suke da haddan alkur'ani daga cikin maluma ya kamata a sa masu albashi na musamman nawa ya kamata a samu su a madadin eh, kwance a dubi kiman yadda karatun su yake a sa musu albashi a dubi kiman yadda dalibai ɗaliban yadda ake tsarawa a shekara dalibai nawa a shekara biyu shekara uku a tsara dai abin din kar a bar shekara zube don na gan idan aka yi haka za a samu cimma nasarar eh, wannan tsari da gwamnatin tarayya ta kawo mana to akwai wanda suke gani kamar akwai hamshakan masu kuɗi na musulmi wadda wasu ke gani su ma suna da rawa da za su yi taka ta wani kafa irin kwarai da gaske mu zan iya abin nan bayani akan wannan tsarin ɗin lokaci da muke wancan karatun allo a baya can akwai masu kuɗi da sukan shigo su taimaka a misali a lokacin ɗin akwai wani mai suna alhaji ali a ah, nan cikin garin eh, lau a jihar taraba wannan mutumin yakan taimaka lokaci zuwa lokaci akwai wasu masu kuɗi da ba sa so a faɗi sunansu ah, sukan taimaka ga abin da suke son a yi da kuɗin ɗin kuma kwarai da gaske wannan ya taimaka to a wannan zamanin gaskiya ba kowa bane yake da tunanin ya ainihin sa hannun jarinsa a bangaren addini. Masu haro da aka Allah kamu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim ka almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.